Wannan kokari da masu ruwa da tsaki ke sanyi dai hina da nasaba da yadda Afirka ta zanto korar baya wajen samawa al'ummar ta makamashi mai tsafta domin gudanar da ayyuka na yau da kullum. A tsarin dai ana son ganin an yi amfani da wannan batu ne wajen ganin an bunkasa tattalin arzikin nahiyar. Da yake magana kan wannan batu yayin wani zama da aka yi wanda yake bangare ne na taron na Davos da ke gudana yanzu haka. Shugaban bankin raya ƙasashen Afirka na ADB a a Adeshina cewa yi afirka fa ta gaji da zama cikin duhu Ya ce Afirka na fama da tarin kalubale na makamashi. Muna da mutanen da suka kai miliyan 645 da ba sa samun wutar lantarki, wanda hakan ke jawo wa nahiyar asara babba. Magana dai kwaya ɗaya ce, Afirka fa ta gaji da zama cikin duhu. Wannan nema ya sanya maka ɗauki kwararan matakai na kawo ƙarshen wannan matsala. and that's why we are taking decisive actions To kaiwa ga cimma wannan buri da aka sanya a gaba dai abu ne mai wuya kamar yadda masana suka faɗa. Da dama dai yana aza ayar tambaya kan irin matakan da za a iya yin amfani da su wajen wadata ɗaukacin nahiyar ta Afirka da magamashi daga yanzu zuwa shekara ta 2025 kamar yadda ake muradi. Don haka nema shugaban na ADB a Kinwumi adishina ya ce za su yi wa matsalar taron dangi domin cimma burin su kamar yadda aka yi a sauran nahiyoyi. it is absolutely doable. Others have done it. So the principles that will guide our yace abu ne mai yiwuwa domin kuwa wasu sun yi kuma an gani. Matakan da za mu ɗauka a wannan haɗaka mu su ne, dukkanin wanda ke harka ta makamashi a Afirka za su ƙara yawan jarin da suka rigaya suka sanya. Na biyu kuwa shine kasashen da wannan matsala ta fi shafa za su riɓanya kuɗin da suke sanyawa a makamashi, da nufin ganin an samar da dalar Amurka biliyan hamsin a kowace shekara. Sannan kuma za a yi kawance tsakanin gwamnatoci da 'yan kasuwa musamman ma da ɓangaren samar da kuɗi kan wannan harka. To do innovative financing at scale. yanzu haka dai masu fafutukar ganin nahiyar afirka ta ci gaba kamar tsohon sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya kofi a nan, jinjanawa wannan aiki suka yi har ma a nan ɗin yake cewar in komai kammala afirka za ta taimaka wajen rage ɗumamar yanayi da yanzu haka ta'addabi ƙasashen duniya if we all work together Ya ce idan muka yi aiki tare muka kuma nemi kuɗin da za a zuba a aikin to za mu ci nasara. Idan aka sama Afirka makamashi to muna ba da gudunmawa ce wajen rage ɗumamar yanayi domin kuwa za a koma amfani da makamashin da ake sabuntawa. Kuma na ga Afirka za ta iya kasancewa kan gaba dangane da wannan batu duba da irin yanayin da yanzu haka muke ciki. of the situation we in.